Ke tiku, ni fa Tinubu na fi ki karfi a wannan zaɓe da zai zo fa. Tinubu kenan, ai ba da baki za ka ce ka fi karfi na ba, sai ka bari sai zaɓe ya zo mu gani. To sai zaɓe ta zo mana, ai sai dai kewai ka ji yan ce Tinubu ya ci zaɓe, ka bugu ka yi min murna. Tinubu kenan, har ka bani dariya, wai kai ka manta maganar da talaka suke yi a kanka? Bin gane ba, me gina kuma na me talakawa suna yi a kaina. Wai kana nufin duk maganganun da talaka suke yi a kanka 'yan Najeriya baka ji abin da suke faɗa ba? To bari ka ji, talakawa sun ce baka da cikakkiyar lafiya, ta ya za su ɗau mulkin Najeriya su baka, hannunka yana karkarwa, ta ya za ka iya mulki? To da suna yi wani magana, rishi lafiya ina Allah ne, kuma kowa ma shi na yin cuta. Atiku bari ki ji na gaya ma, kawo sun ce idan suka zabe ka, zai ka si da Najeriya, kaga ba za su zabe ka ba, gari ni rashin lafiya ne, kuma yanzu ma hakan na samu lafiya. A ta ina ka samu lafiya, gashi nan hannunka yanzu ma haka karkarwa yake yi, batun sai da Najeriya da kaji kuma ana magana, sharri ake min. kawai dai ma makirci ake shirya mun Ta ya zan sai da ƙasata ta gado, ƙasar da nima a cikinta nake? Atiku, ni fa yanzu na fi ka lafiya, ka daina gani na haka. Wannan ai saɓo kake yi, ni za ka ce ka fi ni lafiya? In ba wasa ba ni da kai a sa gasa. Wani yiri gasa kike so a ni fa ba tsoronki na ke ji ba. To shi kenan, tunda ba ka na. ni da kai tun da takarar shugaban ƙasa muke nema a sanarwar duniya za mu yi gasa duk wanda ya lashe a tsakaninmu shi zai zama shugaban ƙasa wani ya mai sauki ne ni da kai ya yi gasan mana duk wanda ya ci ya zama shugaban kesa kana ji na ni da kai za mu fita da gudu duk wanda ya riga shiga bila ne shugaban ƙasa ka yadda kai Wani gesa na kana zalunci ne, ni da ba zomo ba, ina ni na iya gudu.